Wani bakin hayaki ya fito tare da nufar hanyar kofa na take masa baya. Haka na dinga bin shi har muka isa mutuwarin da muka taɓa zuwa. Babu tsoro ko ɗai na shiga a gaban ido na hayakin ya shiga cikin gawar rambiyar, Ko minti biyu ba a yi bai wani irin mugun ihu wanda ya haddasa tashin sauran gawarwakin. Na tada baya ina kallon Rambir wanda ya miƙe kan ƙafafunsa yana mai jifata da mugun kallo mai cike da tsantsar fansa. Yadda Ramfil ya shammace ni ya kai min wawan naushi a fuska ba tare da na zato ko tsammani ba ya saka na wuntsula gefe na bugu da wani akwatin gawa. Ya yi wani ihu ya miƙar da ƙwanjin haɗi da buɗe bakinsa tamkar ruwan dalma. Haka wani abu mai kamar wutar lantarki ya fito bakinsa ya fara nufo ni a slow. Ko kafin ya iso gare ni sai ganin sarkin fada na ya yi tsaye a gabana. Gubar da Gubar da ta take shi tare da tsaga ɓargon jikin shi. Da mugun sauri na mike tsaye ina daidaita nutsuwa ta kafin iko ƙarfin iko na yi amfani da shi wurin gwabsawa da Rambir. A tare da ni da Spirit biyu ne, nawa da na debora hakan ya sa na yaƙe shi da kyau ta yadda na yi galaba a kansa. Kacar tsafi na ƙera sannan na ɗaure shi da kyau bisani na nufi sarkin fada wanda yake a babu numfashi. Maji daɗi na ta ƙoƙarin ganin ya farfaɗo da shi. Ashe biyo ni kuka yi, me yasa kuka shigo? Na tambaye shi haɗi da danna ƙirjin sarkin fada. Dan ya fara aman baƙin jini a hankali kuma ya fara ƙoƙarin buɗe idonsa, sai dai ya kasa. Maji daɗi ya ce, kama min shi mu fita daga nan, akwai haɗari a tattare da wurin nan. Tunda kika yi kuskuren mayar masa da ruhinsa, na san dama za a rina. Ban masa ba na kama masa ƙafafu shi kuma ya riƙe wurin wuya. Shi ke tafiya da baya da baya kan ya sa kan sarkin fada hakan ya sarkin fada ya fara fita bisani rabin gargar jikinsa. Bai kai ga fita da ƙafafunsa ba hanyar ta rufe duk ji kake ji kake kawai ƙafafun sun huntule an bar min su a hannuna. Cikin azama na jiyo sai na ga sauran gawarwakin rabinsu duk sun miƙe kan ƙafafunsu, tuni kuma suka kunce rambir. ta bayana na kamar wurgawa wani abu hakan ya sa ni amfani da guntulallen kafar na buga masa ga mamaki na sai ji ne an cafe kafar tare kuma da ƙarar tauna ta har da haƙora kafin kuma na sake yin wani tunani suka yi min ruttugu muka katame da yaƙi burinsu shine su ɗaure ni kamar yadda ne wa rambir sai dai kash ni ɗin ce tamkar waya mai double sim nake haka na fatattake su duk su ma ɗin sun yi ga min jiki har da zubar jini Ranbir ya yi kaf da wuyana ya shaƙe ta yadda ba zan iya furta wasu ɗalasuman tsafi ba. Wani abu na fara ji kamar zai fito min ta hanci, hakan ya sa na yunƙura. Sai ga Deborah ɓuɓɓul ta faɗo. Tsabar kiɗimewa ya saka Ranbir cika ni bai shirya ba, tare da are na kare sai dai kash. Basarakiya Deborah ta cafko shi cikin ƙaraji take cewa, kin yi wani baƙo-baƙo, kin hana spirit ɗina mamaye ki. duka dubi yadda kika kasa maganin ruhi ɗaya kacal haka ne zakin mulkin Victoria Falls Yar rundunar aljanai suka kawo miki hari ta yaya ne zaki ceci al'ummarki tana min tambayoyi ne tana tana zare manyan idonta waɗanda a yanzu nake jin wata irin shakkarta kasa yin magana ne ta cigaba da cewa ki sauya niyya a yau ni Deborah na haƙura da zama a gangar jikin da zata sa min hawan jini baki iya komai ba na ɓoyayyiyar duniya baya da ki tozarta ƴan uwanki mayu ki hana su rawar gaban hantsi ki sauya na ce ki sauya ta yanda ƙarfin ki zai yi aiki yanda ya kamata na ce ki sauya ta ƙarashe magana cikin ɗaga murya fiye da ta farko haɗi da murɗe wuyan Ranbir ƙiƙic ta raba kansa da gangar jikinsa jininsa ya fetsar min a fuska da mugun sauri na rintse ido Kwakwal ɗin da na ji ne ya saka na buɗe ido sai na yi tozali da Deborah tana shan jinin da ke ɗiga a kokon kan Ranbir. Girma na ka ta ƙara a na haka mai ƙarfin ikonta ya ƙaru. Bat kuma ta ɓacewa wa na daidai nan, ƙofar kogon mutuwa don ya buɗe haske ya bayyana. Na fara tafiya ina bi ta kan gawar wakin har na fito. A ɗan nesa da wuri na tarar da maji daɗi yana baiwa sarkin fada taimakon gaggawa. Na zube ƙasa tare da keta rigarsa na ɗaure masa guntulallen ƙafafunsa. Cikin ikon Allah jinin ya bar zuba. Da ƙyar muka iya dawowa cikin gari ban san suna da asibiti ba sai da maji daɗi ya ce min mu wuce da shi asibiti a wanke ciwon kuma a naɗe masa shi. Hakan ko aka yi daga nan din asibitin muka je an karɓe shi an ba shi kulawa mai kyau. Na yi zaune kan kujera ina kallon sarkin fada wanda safiyar yau da ƙafafunsa yake yawo. Yanzu kuma ga su nan babu su duka biyun. Kamar maji daɗi ya shiga zuciyata ya ga abin da nake tunani sai jinai ya ce, wannan dama yana cikin ƙaddararsa. Sannan haka ɗin da na gani ya tabbata littafin taswira ya faɗa daidai. Tashin da sarkin fada yi ne ya katse zancen shi. Da murmushi a fuskar shi ya dube ni ya ce, kar ki wani damu. Cike da farin ciki nake alfahari da ni na ni na zamo manuniya akan sauyin da garinmu zai samu. Ban gane ba. Na faɗa. Za ki gane nan ba da jimawa ba da zarar mutanen Victoria Falls sun samu labarin na rasa ƙafafuna, to menene haka ɗin? Na sake tambaya. Mafi daɗi ya ban amsa da cewa littafin taswira ya nuna garin nan ba zai taɓa samun canji ba, sai in na kusa da sarki ya rasa ido ko ƙafa a wurin ceton sarkinsa. Yanzu kuma ga shi saboda ke sarkin fada ya sadaukar da rayuwarsa, ya tare miki gubar. Shi littafin taswirar na me Manyan bokayen garin nan ne suka rubuta shi. A duk shekara akan zauna da su a yi magana ta fahimta. Su za su faɗi manyan abubuwan da za su faru a garin nan. Hatta zuwanki ma sun sanar cewa sai kin cika shekaru ashirin da biyu sannan ko a yi nasarar jawo ki izuwa nan. Na saki baki cike da mamaki na ce a ina zan samu shi littafin? kun mahaifin Sandra wato kakarki domin ita ce sarkin 'yan bori. Na miƙe da sauri na ce ka kula da shi sosai zan tafi na dawo. sannan likitocin da suka yi masa aiki ka kirawo min su ina son wannan ya zama sirri har sai na mallaki littafin taswirar nan maji daɗi ya ce kaf likitocin da ke aiki a nan mutanenmu ne dama kuma na shaida musu tuntuni su kansu suna son samun canji duba da yadda suke fuskantar matsaloli a gun masu ido uku to ka kira min ɗaya daga cikinsu ya zauna a nan kai kuma sai ka ya rakiya zuwa can an gama rinki shi daɗi. Ya faɗa tare da fita zuwa tun sai gashi ya dawo da wata nos. Sai da na sake jaddada mata yadda za ta kula da shi sannan muka fito. Muna tafi kan hanya maji daɗi ke ce min ki yi haƙuri game da abin da zan sanar da ke. Kakarki ma na ɗaya daga cikin mugayen garin nan. In kin je da wuya in za ta iya baki littafin nan kai tsaye. Amma na fi son ki sato shi ba tare da saninta ba. Na yi murmushi na ce kar ka damu zan sa ta bani shi cikin salin alin Kila ma ta karanta min shi to ki kula da kyau littafin ya tsufa sosai dan zai kai akalla shekara ɗari uku tun zamanin baya aka rubuta shi sun yi ƙoƙarin canza shi dan san ba sa son canjin nan in ka gansa ai za ka iya gane shi ko i eh, sosai ban sake cewa komai bayan muka isa gidan duk yadda muke ta neman izini ba a yi ko da motsi ba ballantana magana da ido maji daɗi ya min magana kan cewa akwai mutane suna nan Hakan ya sa cike da ƙwarewa na fara yin magana. Ina son wannan shekarar ya zama na ‘yan bori sun fi kowa jin daɗi a garin nan. Za a zubar da jini sosai har sai turɓaya ta zama kalar ja. Za a sadaukar da jinin jinjirai ga aljanai ta yadda za a nuna mahimmancin bori kan maita. Amma ya kake gani kakata za ta yarda kuwa? Maji daɗi ya ce me zai hana kuwa? Wai don na ga mijinta ne sarkin mayu. A'a Ba komai, tun yaushe suke ta nuna fawarsu, don yanzu kuma kina son ɗaga tutar bori a sama shi kenan sai ya damu, to bari dai mu jira zuwan tare ta dawo. Kar dai a ce ta yi balaguro. Bai rufe baki ba sai ga sai ga iyar 'yan bori ta fito daga banɗaki ya ne ta riƙe da butar silba. Tana gani na ta washe baki yaɗi da cewa yau ke ce a gidan namu, na ta ai ba za ki zo ba tun da kin zama basarakiya. Sai kuma ga ni na zo. Na faɗa ina mayar mata da martanin murmushinta, wanda iyalai leɓe ne can ƙasan zuciyata kuwa fari yake da baƙin cikin ganin irin surkullen da ke jikin wacce ta haifi uwata. Ku shigo, ta faɗa tare da shiga cikin ɗaki. Maci daɗi ya dakatar da ni sai da ya fara shiga sannan ni. Ɗakin turnuƙe yake da hayaƙin turare na fatar kura, sam babu daɗin shaka. Kusa da ita na zauna na kamo hannunta ina mata hira. Cikin ƙanƙanin lokaci na damƙe mugun spirit ɗinta. Idan da na suka kafe sai aukin kallo na take ta kasa cewa komai. Da sauri na ce binciko min littafin cikin jerin littattafan can. Na yi masa nuni da drawer littattafan da ke jere ras. Jikinta har rawa yake wurin fara bincike. Ya ɗauki sama da minti ashirin tuni kuma iyar 'yan bori ta fara neman ƙwatar kanta ta hanyar juya idonta. abu na farko da ta yi shine wuta da ta cinna wa ɗakin ban san ta yaya ba amma ɗakin tuni ya fara ci da wuta ta ko'ina hatta littattafan har na fita saboda yanda zafin wuta ya soma gasa mu sai gumi muke can maji daɗi ya jawo wani yana mai cewa shi na samo ka fita ina zuwa na faɗa yana ƙara danne ta saboda kokawar da ta fara ke kuma fa ya tambaye ni cikin ɗaga murya na ce ka fita kawai ya ruga da sauri ya fice ni kuma na sake ta A tare muka miƙe ni da ita muna ƴar kallon kallo. ta cike da ƙiyayya ƙarar take kallo na. Muryata a dake na ce hakan da kike yi ba daidai ba ne ya kamata ki bari. Tun kafin a haifi uwarki nake wannan harka. Don haka kar ki tunanin zan dakata da ƙudurina. Amma ai kin san da cewa garin nan mallaki na ne ko? Hmm. In babu bokaye babu sarki ko kin san ko kin san da hakan? Wannan ƙarya ce. Mulkina baya buƙatar ire iren ku. Shine kuma kike son karanta littafin taswira wannan bai shafe ki ba ni kuwa ya shafa tunda ɗan uwana matsubbaci ya rubuta shi kuma ki sani har abada ba za ki iya kawar da ba za ki iya kawar da bori ba zan iya sai kuma kin ce na faɗa miki na faɗa ina shirin fita kawai sai ji na ta jawo ni da baya tana ƙoƙarin caka min wuƙa na yi sawun jawo tawa na daɓa mata a kirji Ta yi wata irin kururuwa haɗi da faɗuwa ƙasa a mace, jikina ya ɗauki rawa. Ina shirin durƙusawa sai kuma wutar da ke ci ta ƙara ƙaimi da mugun sauri na fito. Kusan da gudu muka bar gun ni da maji daɗi. Na karɓi littafin na wuce masarauta yayin da shi kuma ya tafi asibiti. Don a bakin ƙofa bayi ke ta zubewa suna kwasar gaisuwa har na isa can ciki. Faɗina na shiga ƙasan katifa na ajiye littafin bisani na shiga wanka. Cikin bawon wanka na zuba ruwan ɗumi sannan na zauna. Na kasa jikina da kyau duk jinin da ya ɓata fata ta ya wanku. Da na fito daga wanka na goge jikina na fito littafin na zauna gefen gado. Hoton aljanai shi ne kwabar littafin shafin farko kuma hoton wata kyakkyawar budurwa ce cikin kayan yaƙi. Da na goge fuska da kallon ƙurilla sai na sak sai na ga sak ni muna kama. Kamar yadda suka ce ɗin haka ne. Garin Victoria Falls ba zai samu sauyi ba sai an samu wanda ya nakasa mafi kusanci da sarki. Ba wannan ne ya ɗaga hankali ba sai bayani na gaba. Hannuna na rawa na juya fet ɗin nan na tozali da hoton zanen Amir. Zaune kan wuce wheelchair kansa ɗauke da kambun sarauta. Ina ƙoƙarin ci gaba da karatu na ji wata irin kururuwa wacce ta ɗaga hankali. Da mugun sauri na saka kayana tare da fita harabar masarauta. Cunkoson mutane ne ke ta faman koke-koke wasu sun wasunsu kuma suna zuba a ƙasa suna birgima. Hankalina ya yi mugun tashi da ƙyar na ida na ƙarasa ina tambayar lafiya. Babu wanda ya amsa min sai dai yadda suke ambatar sunan iya wacce ta kasance shugabar bokaye ya tabbatar min cewa mai aukuwa ce ta auku. Dogarai suka nufo ni tare da min shamaki ta yadda babu wanda zai iya ganina. Cikin bayar da umarni na saka duk aka saita musu saiti. Sannan na hawo mambari na tare da cewa ku nutsu ku sanar da ni abin da ke faruwa da kuma abin da ya kawo ku nan. Ɗaya daga cikin su wanda da alamu da sauran nutsuwarsa shi ne ya fara yin magana. Gidan yabo kanya ne ya kama da wuta kuma muna kyauta da zaton farmakarta aka yi. Mun zo nan ne domin kawo kukanmu, fatan za a bi mana haƙƙinmu. Shiru na ina nazari ni na ce an kashe wutar ne, eh mun ci nasarar kashe wutar sai dai tuni ta ƙone ƙurmus. Shi kuma wannan kukan na me? Ban san me yasa ne tambayar ba wacce kamar da rainin hankali cikinta dai sai suka maido su gare ni. Akwai ma da suka jingine kukan. Daga can bayana na ji muryar mamma na cewa saboda ita ɗin jigo ce a rayuwarsu. Dubanta kawai ne ba tare da na ce komai ba na yi ta sai dai da isa ta ɗaki littafin taswirar ya yi ƙasa ko sama ban gan shi ba. Sai da na bincike ko ina na ɗakin amma babu shi. Na rike ƙugu cike da ban haushi da takaici a fili na furta, to waye zai iya shigowa ɗaki na har ya ɗauke shi? Babu mai bana amsar wannan dalili ya saka na canza kayan jikina. Ban fita ba sai da duhun magariba ya yi asibiti na je. Ko da isa ta maji daɗi ya tabbatar min, tuni shi ma ya samu labarin mutuwar iya bokanya. Ni kuma na sanar da shi ɓatar littafin taswira da kuma abin da na gani a ciki. In kuwa haka ne, ya tabbata shi ne hero wanda muke tsammanin zuwan shi, sannan shi ne zai zamo mijinki tun farko. Na so na tambaye ki shin ko kin taɓa saurayi gurgu duba da irin nakasar da ta samu sarkin fada. Wai kana nufin rasa ƙafafunsa yana nuni da Amir zan aura? Haka littafin taswira ya faɗa. Sannan kamar yadda kika ce kin ga zanen hoton shi Amir ɗin, hakan na nufin yana da alaƙa da garin nan ta yadda har bokaye suka iya yin zanensa. Maji daɗi ya ban amsa na ce to amma ya aka yar suka san hoton fuskar shi alhalin ba a nan ya rayu ba. Wannan karan sarkin fada ne ya ban amsa da cewa ta yadda aka yi suka iya zana take fuskar alhalin ba a nan kika rayu ba. Mafi daɗi ya ƙara da cewa kar fa ki manta duk boka na duniya yana da kyakkyawar alaƙa da aljanu. Kin ga hakan ba abin mamaki ba ne. Kai na jinjina ina jin duk abin wani iri. Ki yi ƙoƙari ki binciko inda littafin taswirar ya shige. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare.